A yayin da ake kace na ce dangane da korar Rahama Sadau daga masana'antar Kannywood, shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu ruwa da tsaki a harkar shirya fina-finayen Hausa wato Mofan, ta ce rungumar da Rahama Sadau ta yi wa Classic ta sanya mutane suna yi musu kallon mutanen banza ya ƙara da cewa sau uku kenan Rahama na aikata irin wannan ɗanyen aiki. a inda a wannan karo har sai da aka yi ƙuri'a kuma masu son a kore ta suka yi rinjaye akan haka ne muka zanta da jami'in hulɗa da jama'a na haɗaɗɗiyar ƙungiyar mufan reshen jihar kano balaraba murtala baharu dangane da wannan batu wai wannan hukunci haɗaɗɗiyar ƙungiyar mufan ce ta yi amma reshen jihar kano saboda abin da aka duba shine akasarin fina-finan da ake yi na hausa masana'antar shirya fina-finai ta kano cibiyarsa kano ne kuma akwai ƙa'idoji da dokoki wato code of ethics na tafiyar da sana'ar da suke jan sana'ar a jihar kano saboda haka ake ganin wannan abin da ta yi ya karya ko kuma ya ci mutuncin waɗannan ƙa'idojin da aka fa domin kare al'adu da ɗabi'u na hausawa wannan shine dalilin da isa ƙungiyar mufan a mataki na jihar kano ta ɗauki wannan mataki na korarta daga masana'anta shirya fina-finan hausa to wannan mataki da ta ɗauka shi iyakacin kano zai aiki ko ka gaba ɗaya ƙasa kamar yadda na gaya miki mofan ta jihar kano ce ta yi ba mofan ta national ba kenan wannan hukuncin iyakacin jihar kano za ta iya zuwa wani jihar ta eh, sana'arta dukkan wani fim da zai shigo jihar kano hukuncin wannan abin ya shafe shi in har rahama sadau tana cikinsa to shi ita kadai ce ta taɓa yin wannan laifi ai a baya akwai waɗanda suke fina-finan nollywood kuma suke irin waɗannan abubuwan shi me yasa ba taɓa hukunta su ba an yi shugabanni na baya waɗannan zababbun shugabannin da aka zaɓa ne a cikin shekarar 2016 saboda haka sun yi amfani da irin dokoki da ka'idojin da su suka tsara ne domin ganin zai iya taimakawa sana'ar wajen ciyar da ita gaba da kare al'adun shi isa suka fara daga kan rahama sado na dangane da wannan faifan bidiyo da ya fito a gani kenan wannan sabon kungiya duk wani wanda zai makamancin irin wannan ko shi waye za ta dakatar da shi wannan sabon shugabanci na mopan na jihar kano akan wannan abin ya ɗarsu daga nan har shekara biyun da za su yi ko kuma da za a yi na mandatin da aka ba su kafin a sake wani zaben wasu shugabannin ya rage gare su idan sun zo su dora su zo da abin da ya fi wannan ko su zo da akasin haka to wannan shine hukuncin da ya dace a bata shin ba fara yi mata gargadi kafin a yanke hukuncin ko kawai yanke hukunci aka yi a kan tattauna da ake da shi jagoran wannan shugabanci na mofan na jihar kano alhaji kabiru mai kaba da bakinsa ya faɗi cewa ta taɓa yi a baya ba a hukunta ta ba karkashin shugabancin ku a shugabannin baya hmm. an ta yi an kuma yi an mata hukunci amma hukuncin bai wani tasiri ba saboda haka a wajen kungiyar mu ta ja ana ganin wannan shine karo na uku don haka ya kamata a yi mata hukuncin da ya kamata kenan an tara da <clears throat> laifukan da ta yi a baya e ko da dai ba a tara ba an duba cewa ta yi a bayan don haka ya kamata wannan ya zama wani hukunci da za a yi domin sauran waɗanda suke cikin sana'a su ma su shiga su. ta wannan hukunci a ganin ku shine ya dace bai yi tsauri ba Kuri'a aka yi don haka shugabanci rinjaye ya zaɓi cewar a kore ta shine abin da ya fi dacewa maimakon a dakatar da ita ta wannan hukunci da ƙungiyar mufan ta ɗauka shin ta gayyaci rahama sadau ta ji ta ta? ba a gayyace ta ba amma an fa an yi amfani da cewar abubuwan sun faru ba ɗaya ba ba biyu ba wannan shine karo na uku to wannan shine hanya mafi ala da ya kamata a yi mutum ya yi laifi ba shi an ji ta bakin sa dogaran kungiyar masu shirya fina-finai ta kasa mafan jihar Kano shine cewar kusan dukkan 'ya'yan da ke cikin wannan masana'anta suke aiwatar da sana'ar sun san ka'idoji da dokokinta domin kowaɗanne shugabannin gil da kungiyoyi masu aiwatarwar suna da kwafi na waɗannan ka'idoji da dokokin tafiyar da sana'ar a kowane mataki ko da suna da kwafi da ka'idojin ai ya kyautu a ji ta bakinta eh, shugaban kungiyar ta sun neme ta bisa abin da ya gaya wa kwamiti din da zai ya zauna a jiya sun neme ta sun neme ta ba su same ta ba cewar an ce ba ta nan ta tafi India kuma wannan abu ba za a iya jiran cewar har sai lokacin da ta dawo a ce sannan za a ɗauki hukunci ba domin abu ne wanda ya shafi al'umma da kuma sana'ar fim din gaba daya to yanzu in ta dawo za a daɗa ɗorawa ne in ta kawo nata dalilan ko ko hukunci ya yanku a cikin hukuncin da aka yanke jiya ma an kafa kwamiti na karɓar korafi saboda haka rahama sado ma tana da damar da za ta iya zuwa gaban wannan kwamiti ta kuma shigar da korafinta game da hukuncin da aka yanke mata kuma za a duba kwarai kuwa ko da yake rahama sadau na da damar shigar da korafi dangane da wannan dangane da wannan hukunci da aka dauka a kanta baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria.